in ma akwai ta sannan jama'a akwai devotion ma da ake ne a wannan zamanin na hadda alkur'ani sadaukar da lokaci na gaskiya wanda za ga mutane saboda yaudara mutum ya je kawai ya samu an zuba mishi alkur'ani a cikin hansan ne da haka ne yana ji bayan kwana biyu kawai sai a ce wai shikenan an haddace alkur'ani ku je ku binciki ɗalibanku anewa wancan kirari ta haddace ƙur'ani ku je ku bincike ta da gaske ne ku je ku bincika kanku ku da kanku da kuke cewa kanku kun haddace ƙur'ani ku duba da gaske ne jama'a bayan ka haddace ƙur'ani ka zauna ne kai ta hidimar shi kai ta karatun shi kai ta tattalin shi shine umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka haddace ƙur'anin ya zauna daram ka zo ka shiga rudu na duniya